الحكيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابك ويقوتم سفر hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisai na hukunce-hukunce wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Alkur'ani mai girma. Yau za mu tashi hadisi na 128. الله الرحمن الرحيم باب الجمع بين الصلاتين في السفر babun karawa haɗawa tsakanin salloli guda biyu a cikin tafiya ya halatta ya halatta salloli biyu a haɗa su a cikin tafiya shine malam zai bayani anan radiyallahu an rahimahullah an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina salati dhuhri wal asr ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam wato yana hadawa tsakanin sallan azhar da la'asar idan kana alazar zari sayri in yana kan tafiya in yana kan tafiya yakan hada tsakanin azhar da la'asar na'am wa yajma'u bayna al-maghrib wal isha sannan yana jam'i tsakanin magariba da isha'i an gane wannan ko idan an ce jam'i a nan wajen jam'i kala biyu ne fa akwai jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir jam'u taqdim jam'u ta'khir jam'u taqdim shine misali kaman sallar la'asar sallar la'asar a kawo shi lokacin sallar azahar idan mutum zai yi sallar azahar sai ya janyo la'asar ya yi sallar la'asar a lokacin sallar azahar shi ne jamu ta ƙadim akwai jamu ta akhir mutum ya jinkirta sallar azahar ya bari sai lokacin sallar la'asar sai ya haɗa azahar da la'asar Haka nan shi ma magariba da isha'i an gane ai lokacin sallar magariba sai a janyo sallar isha'i sai a yi sallar isha'i a daidai wannan lokacin wannan shi ne jamu takadiyar shi wata akhir sai a bar sallar magariba sai lokacin sallar isha'i sai a yi shi a ciki wanne ne suna ce manzo sallallahu alaihi wa sallam yana jam'i tsakanin sallar azahar da la'asar in ya kasance a cikin tafiya haka yana jam'i tsakanin magariba da isha'i an gane wannan ku kaga wannan hadisin yana da fa'idoji daga cikin fa'idojinsa tabbatar jam'i tsakanin Azar da la'asar ko tsakanin magariba da isha'i a cikin tafiya a gane yin haka suna ne ga wanda ya kasance yana cikin tafiya amma wanda bai kasance a cikin tafiya ba abin da ya fi dacewa gare shi kare ya jam'i a gane yayi mutumin da ya riga ya sauka a cikin gari malamai suna ganin abin da ya fi dacewa a gare shi kare ya jam'i amma in ya zama to yana cikin tafiya din to abin da ya fi dacewa shine ya jam'i din kenan shi ma mutumin da yake ciki da ya sauka a cikin gari zai iya yin jam'i din ba an gane wannan ko amma ba wai shi ya fi ba sannan sallar asuba ana yin jam'i gare shi za a iya yin sallar za a iya yin haɗa sallar asuba da azahar ba a yi ko yau ba magana haɗa sallar asuba da azahar yau sai dai sallar azahar da la'asar magariba da isha'i shi azhar sai dai a yi shi kaɗai. kaga wannan asuba kai kaga wannan yana nuna mana sauƙi na shari'ar musulunci addinin musulunci babu tsanani addinin musulunci babu wuce gona da iri a nan wajen an mana rangwame idan muna cikin tafiya sallah mai raka a hudu a yi kasarin shi ya koma raka a biyu wannan sauƙi ne sannan an mana rangwame in muna cikin tafiya mu haɗa salloli guda biyu duk wannan gaba ɗaya sauƙi ne kaga yayi daidai da nassar alqur'ani wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj illata abikum ibrahim to ya kasance daga cikin al'adar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da magana an yi amfani da kana shi kana wannan yana nuni akan istimrar an gane ku wato annabi ya kasance in yayi tafiya tafiya yayi tsanani shine ma'ana idza kana ala zuhari sai tafiya yayi tsanani sosai to anan wajen annabi yakan yi jam'i tsakanin azhar da la'asar a gani in ma jam'u ta taqdim ko jam'u ta ta'khir yakan yi jam'i tsakanin magariba da isha'i in ma jam'u ta taqdim ko jam'u ta ta'khir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kula da wanda yafi sauki ne yana dubawa wanne da yafi sauki a gare shi sai ya aikata sannan kuma yakan duba menene abin da yafi sauki ga matafiya wanda suke tare idan jam'u ta taqdim ne yafi sauki yayi in jam'u ta ta'khir ne yafi sauki yayi an gane ko sai ya zamanto tafiyansa tafiyan da ya shi ne sababin da ya sa ya haɗa tsakanin salloli guda biyu a cikin lokacin ɗaya daga cikinsu. A an gano na ku? ku kaga yanzu wannan lokaci ya zamanto lokaci na sallolin guda biyu a wannan lokaci malamai sun yi saɓani game da haɗa sallah da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai suna da fahimtar halaccin haɗa sallah ta ko ta'khir sahabbai suna ganin ana iya yin jamu taqdim ko jamu ta'khir ko wanne ana iya yi wannan shine mazhaba na Imam Shafi'i mazhaba na Imam Ahmad mazhaba na Layth bin Sa'a na Sufyan al-Thawri da kuma wasu da yawa daga cikin magabatan mu masu wannan fahimta sun kafa hujja da hadisai daga cikin hadisan akwai hadisan Abdullahi bin Abbas da hadisan Abdullahi bin Umar da sauransu an gane ku daga ciki akwai hadisin mu'azu bin jabal radiyallahu an cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam izartahala qabla an tajiba shams akhara salata zuhur hatta yajma'ahuma ila al-asr manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya daura sirdi na tafiya kafin rana yayi zawali kenan ya daura sirdin tafiya kafin sallar azhar ko ya daura sirdin tafiya kafin rana yayi zawali misali ya ɗora sirdin tafiya kamar ƙarfe sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu kaga a lokacin lokacin sallar zahar bai yi ba ko to ya ake yi a nan wajen sai manzo Allah ya jira sallar ya yayi a gani to idan manzo Allah ya ɗora sirdi kafin rana ya karkace kafin a samu zawali a kara salatar zuhur hatta ya jima'a kuma ila asar tunda dai lokacin sallar zahar bai yi ba haka ne sai ya jinkirta sallar zahar. sai ya hada su da mai la'asar tunda an fara tafiya kafin lokacin sallar azhar yayi tunda lokaci bai yi ba kuma Allah ta'ala na cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ya kasance akan mu'minai wajibi abin wa lokaci an gane wajibi abin wa lokaci saboda haka anan wajen karfe sha biyu karfe sha ɗaya da rabi lokaci bai yi ba to sai mutum ya jinkirta ya bar sallar azahar kada ya yi sai lokacin sallar la'asar wani irin jam'i kenan ya yi ya yi jam'u ta akhir an gano wannan ai saboda haka sai ya yi sallar azahar da la'asar ya haɗa su gaba ɗaya an gane to sannan kuma aka ce wa'izar ta hala ba da zaigi shams idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaura sirdi bayan rana ya yi zawali kaga lokacin sallar ya yi kenan sallar zuhra wal asr jami'an sai ya yi sallar azahar da la'asar gabaki ɗaya, a gane wani ai sai ya yi sallar azahar da la'asar. kenan ya yi wani irin jami'i na mutaqaddim lokacin sallar azahar sai ya janyo sallar la'asar sai ya yi shi a lokacin amma kun gani sallar la'asar, a lokacin shi bai yi ba to me za mu ce dangane da nassu alkur'ani da Allah ta'ala ke cewa inna salata kanat alal mu'minina kitabu mawquta lalle sallah ya kasance ga mu'minai wajibi abin sanya wa lokaci tunda kowane sallah na da lokacin shi me zai hana kowane sallah a yi shi akan lokaci ya za a yi a janyo azahar kafin lokaci yayi a zo a yi shi shi yasa ayin hannafiya su ba su yarda da jam'u taqdim ba su suna ganin ya za a yi lokacin sallar azahar a janyo la'asar ai lokacin shi bai yi ba su kuma malikiya suna da abin da kira jan usuri jan usuri shine azahar kada a yi shi sai lokacin da sallar la'asar ya yi in sallar la'asar lokacin shi ya shiga sai a haɗa azahar da la'asar an gane inda duba kowanne an yi shakar lokacin shi tun da ƙarshen lokacin sallar azahar shi ne farkon lokacin mai la'asar sai a bar ƙarshen muktari na azahar sai a yi sallar la'asar za ba kawo kowane an yi akan lokaci suna kiran wannan jam'u suri an gane ga sura kamar an haɗa sallah amma ga hakika kowanne an yi shi akan lokacin shi ne kowanne akan lokaci an yi na ba gane wannan to su malikiya masu wannan fahimta sun yi kokari ne wato kowane sallah kare ya zama an yi wani sallah ba kan lokacin shi ba to su masu wannan fahimta sun manta idan an ce rukusa rangwame ana yin rangwame ne akan abin da dacen an hana kama wani dalili sai sanya a yi rangwame kaman dacen sallah raka a hudu ne amma a cikin tafiya sai a yi rangwame sai zama raka a biyu ko yau kowane sallah asalin shi ana yin shi ne akan lokaci amma a cikin tafiya an yi rangwame an gane a janyo a za'ar a daidai lokacin mai a janyo la'asar lokacin azahar to a cikin tafiya yanzu za mu ce kenan wannan ya yi karo da inna salata kanan alamomi da kitabu ma'uta? ya yi karo gare shi wani karo ya yi ai inda a cikin tafiya ne lokacin sallar azahar ya riga ya yi haka lokacin sallar la'asar ya yi idan mutum na cikin tafiya an gani shari'a tun da shari'a ta yarda a cikin tafiya kawai khasa mutum zai iya janyo la'asar ya yi shi a lokacin azahar ashe lokacin shi ya yi manzo Allah ya nuna mana lokacin shi ya yi shari'a ta ma rangwame a wannan lokacin an gane yin haka din bai karo da wannan aya ba insha Allah an gane wannan ko to shi da cewa idan idan manzo Allah ya daura sirri bayan rana ya yi zawali sallar zuhura wal asr jami'an summa sara yana sallan azhar da al'asar gaba ɗaya sannan ya tafiya wa kana ta hala qabla al-maghrib ya kasance idan ya daura sirdi kafin magariba akharar magrib shi ma lokacin magariba bai yi ba ya daura sirdi sai ya jinkirta magariba hatta yusalliha ma al-isha har ya sallace shi tare da mai isha'i zai jinkirta tunda lokaci bai yi ba sai ya jabu taqdim a gani ko wa idan hala ba al-maghrib amma idan ya daura sirdi bayan magariba yu'ajjilu isha sai ya gaggauta isha'i din yayi isha'i ya janyo isha'i lokacin magariba fa sallaha ma al-maghrib sai ya sallace shi tare da magariba wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito da Abu Dawud da Tirmidhi an gane ko kuma hadisin ya inganta a wajen malamai da dama hadisi ne sahihi an gane ko amma wasu malamai sun yi kokarin su da'afa hadisin amma asalin hadisin yana nan cikin sahihi Muslim ba tare da ambatan jamu taqdim ba almuhim dai wannan hadisi da ke magana kan jamu taqdim ya inganta sannan Abu Hanifa da ainihin ɗalibansa guda biyu shine ne Alhassan da kuma da kuma da Ibrahim an-Nakhai sun tafi zuwa ga halaccin ainihin jam'i din A gane saboda wannan ayan da na kawo In ka yi tawilin hadisan jam'i din cewa jam'u suri ne shi A gani ko wato siffar shi a wajensu shi ne mutum ya jinkirta a zahar zuwa ƙarshen lokacinsa sai ya sallaci a zahar a ƙarshen lokaci la'asar kuma a farkon lokacinsa kamar yadda na yi bayani ko yawwa haka nan magariba ya jinkirta magariba zuwa ƙarshen lokaci sai ya yi sallar isha a farkon lokaci kaga anan kowane sallah an yi shi akan lokaci kenan amma ga zahiri wanda ya gani zai ce an haɗa sallah an fahimci wannan ko ah, da so da kuma su shi ne abinda malamai suka faɗa to amma wannan shi ne mazhaba na ne imamu ahmad a imamu abu hanifa amma wannan mazhaba din ba shi da wani dalili mai ƙarfi wanda zai karfafa shi hadisi ya nuna mana kai tsaye ana jam'u taqdim da kuma ta ta'khir A gane sun yi kokarin yin tawilin wannan hadisin sun yi iya kokarin su na yin tawili da sauransu Imam al-Khattabi da Ibn Abdul Bar suna cewa lalle jam'i kusa ne zuwa da salloli guda biyu ihdahuma fi fi akhir waqtiha wa thaniya fi awwal waqtiha Sai daga ciki yi shi a farkon lokaci dai ayi a ƙarshen lokaci yace a cikin shi akwai kuntatawa an gane mafi yawan keɓantattun mutane ba za su riske shi ba to me kuma za ka ce game da abin da shafi amawa to ka magana a yi sallah jamu suri ɗin nan ba wani dalili a kan shi sannan ibn hazam ya tafi da wata ruwaya daga malik cewa ya halatta a yi jamu akir amma ba ya halatta a yi jamu ta'dim kun gane ai da ibn hazam da shi da imam malik a wani ƙauli ya halatta a yi jamu ta'dim a ya ta yi jamu ta'khir kai amma jamu taqdim ne ba su yadda ba suna ganin jamu taqdim an janyo la'asar an yi shi a lokacin azhar an janyo isha'i an yi shi a lokacin kaza suna ganin ya yi karo da inna salata kanat alal da kitabun mawquta amma malamai suka ce a'a bai karo maka bai da na faɗa ai a cikin tafiya ana yin sallah raka a hudu a yi raka a biyu sannan a cikin tafiya wato janyo sallar azhar zuwa la'asar zuwa lokacin azhar an yi shirya kan lokaci tunda shari'a ne ta ba da dama an gano wannan ayi to kaga sun yi kokarin su da amsa dangane da wannan abin da ya shafi ta kadi amma dai gaskiya ba su kawo abin da za a iya gamsuwa da shi ba amma imamu shafi'i ya tafi da ahmad da kuma jumhur na malamai cewa ai tafiya shine sababi na jamu taqdim da ta'khir eh tabbas kowane sallah ana yin shi akan lokaci ne amma a cikin tafiya idan mutum ya janyo azhar lokacin ya zanyo la'asa lokacin azhar ya yi sallah akan lokaci tunda shari'a ne ta yi rangwame akan haka an gane wannan shine ruwaya an samu wata ruwaya daga malik cewa ai tafiya shine sababin jabu taqdim da ta'khir akwai ruwaya daga malik wanda ya goyi bayan wannan sannan imam malik ya tafi a cikin abin da ya shahara gare shi zuwa ga keɓance lokacin cewa ga keɓance shi da lokacin bukata cewa ana yin ana haɗa sallah ne a cikin tafiya a lokacin bukata idan tafiya ya yi tsanani idan tafiya ya tsanani an gano wani ko shekul islam ibn taimiyya ya zaɓi wannan fahimta ɗin shi yana ganin sai tafiya ya yi tsanani an gane sannan ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziya ya yi biyayya ga wannan ya shi ma ya ba wannan fatawa ɗin sannan imamul baji ya ce imamul baji yana cewa karahatu malik lil jam'i khashiyata an yaf'alahu mun ya kadiru alai duna mushakka kar hancin imam malik ga ainihin haɗa sallah dan tsoron kada mutumin da yake da iko wanda wanda yake da ikon yayi sallah ba tare da mushakka ba ya ringa yi wa ma ibahatuhu idza jadda bihi sayr ko idza jadda bihi safar yace amma halaccin sa idan tafiya ya tsananta gare shi an gane saboda hadisin Abdullahi bin Umar ya goyi bayan haka idan tafiya ya tsanani amma Abu Hanifa ya tafi zuwa ga rashin halaccin jam'i kawai ya ce kwata-kwata baya halatta a hada sallah sai a arfa da muzdalifa a arfa da muzdalifa ne kawai ake hadawa an gane shi ma saboda ibadan da ake na aikin haji ba wai don tafiya ba shi abu nifa bai yadda ana haɗa sallah don tafiya ba an gano na hu amma sun jumhur na malamai sun kafa hujja da hadisai da dama da suka yi nuni ana haɗa sallah an gane ai wanda ma ana haɗa sallah wanda ma ba a ƙayyade su da tafiya ba akwai haɗa sallah da aka yi ba ma tafiya hmm. kamar in aka samu wani wani abu ya faru misali aka samu wani abu wanda zai kuntata ma al'umma annabi ko kuma tafiya yayi ko kuma tafiya yayi tsanani daga cikin wannan akwai hadisin da yazo cikin muwatta daga mu'azu bin jabal radiyallahu an cewa manzo sallallahu alaihi wasallam akhara salata yawman fi gazat tabuka cewa annabi sallam ya jinkirta sallah wata rana a yakin tabuka ba kharaja fa salla zuhra wal asr jami'an fa annan sai ya fita yayi sallar azhar da al'asr shi daya ثم دخل ثم خرج sannan sai ya shiga فتا فصلى fita والعشاء sallal صلى المغرب isha sai ya sallan magriba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su sai ibn abdul ya faɗa a wannan hadisin isnadin shi tabbatacce ne imam shafi ya ambata a cikin littafin shi al'um ibn abdul bar ya ambata da imam al-baji cewa wato shigan annabi da fitan sa sallallahu alaihi wasallam baya kasancewa face wato ya sauka a waje kuma ba wai yana cikin tsanani bane a cikin tafiya an gane an ce annabi ya shiga ya fita shin yana cikin tsananin tafiya ne yana zaune ne a waje daya ya zo ya sallar a zazal asr kuma ya shiga daki da lokacin sallar magariba yayi ya zo ya sallar magariba da isha'i misali shin yana cikin tsanani ne ba ya cikin tsanani an gane wannan imamul baji daga cikin malikawa yana da ganin cewa kawai idan mutum yana cikin tafiya ko da baya cikin tsanani insha Allah zai iya hada sallah a cikin wannan akwai raddi yanke ga wanda ya ce ba a hada sallah sai idan tafiya yayi tsanani a gani masu cewa ba a hada sallah sai tafiya yayi mai tsanani babu wannan dalili tun daga wannan hadisin amma dalilin Imam Malik da kuma shekul Islam Ibn taimiyya da Ibn Qayyim shine hadisi na Abdullahi bin Umar cewa kana iza kan annahu kana iza jadda bihi sayr idan tafiya ya tsanani a gare shi jama'a bainal maghrib wal isha yana jam'i tsakanin magriba da isha zai ce innan nabiyya kana iza jadda bihi sayr jama'a bainahuma yana cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam idan tafiya ya tsananta a gare shi yana jam'i tsakanin su amma a wajen jumhur sun samu ziyadatu dilala a cikin hadisai wanda ya kamata a karba shine wannan hadisin da muka kawo an gano wannan ko kaga wannan hadisin da muka kawo hadisin Mu'adh bin Jabal cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam akhara salata yawmin fi gazwat tabuka thumma kharaja fa salla zuhra wal asr jami'a manzon Allah yayi jinkirin sallah wata rana ya tabuka sannan sai ya fito sai ya sallaci azhar da al'asr gaba daya thumma dakala sannan sai ya shiga daki shi akwai tsanani kenan ba tsanani ya shiga thumma kharaja sannan sai ya fita da lokaci yayi fa sallal maghrib wal isha sai hada sallah kaga shi jumhur hujjar ziyar yafi karfi akan hujjar su shekhu Islam Ibn taymiya da kuma su Imam Malik kaga da wannan kenan wato su ahli sunna ba sa duba mutum suna duba dalilin da ya kafa hujja da shi ne inda muna duba mutum kai tsaye zamu mu goyi bayan ibn taimiyya mu goyi bayan imamu na malik a muna goyon bayan duk inda gaskiya yake ne an gane wannan aiki saboda haka a tafiya dama ana tunanin mushakka dama me yasa ake yin kasaru mazinnatul mushakka saboda ana tunanin a samu wahala wasu daga shi tafiya dama akwai tunani na ainihin wahala a gane a wajen ana tunanin wahala shi tafiya din da wajen sauka a gane shi kuma rangwame din nan an yi ne don a sauƙa matafi matafi ya yi tafiya yana da zuruf da yawa sai aka mai rangwame ya yi kasaru aka mai rangwame ya haɗa sallah ko tafiyan nan akwai wahala ko ba wahala za ka iya haɗa sallah domin ka fuskanci abin da ya kawo ka cikin tafiya ɗin A gane wani ko al'allama ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗa a cikin al yana cewa bin jabal wato hadisin mu'azu bin jabal da makamancin sa yana daga cikin dalilai akan cewa lalle tafiya a ala annar rukusa al-jam'u la takunu illa fi waqti al-jid sayr cewa lalle rukusa rukusatul jam anna rukusatul jam'i ha akan cewa anna rukusatul jam'i la takun cewa rangwame na an hada sallah baya kasancewa illa fi waqtil jidd fi sayr sai cikin lokacin tsanani a cikin tafiya an gane wannan amma kuma aini abu hanifa ra'ayin abu hanifa marjud saboda ga hadisai da dama an gane wani ko sun nuna cewa lalle lalle za a iya ainihin hada sallah ba sai an shi an wahala ba shi abu halifa ya hana hada sallah ga baki daya sai a cikin wajen aikin hajji ina ba san gane to a takaice dai kawai a cikin tafiya za ka iya hada sallah shi ne. sannan kuma a cikin tafiya za ka iya yin kasaru an samu wannan daga jama'a daga cikin manyan malamai da magabatanmu Allah ta'ala shi taimake mu eh, akwai wuraren da ake hada sallah ba nan wajen ba amma za mu yi nan gaban Allah ya kai mu eh, Allah shi taimake mu Wa alaikum salam. game da hada sallah. Idan mutum yana yin kasar raka'a biyu kenan. To zai iya hada sallah misali ya jinkirta misali ya bar inda yake. Bai a zahar ba. Da ya je can gurin sai kasar a zahar da na asar amma duk biyu kasar. Ina wa bibi ne na wa kasar. Ina wa kasar bibi ne. Ya halitta. ba sunan ka matafi ba eh. matafi an bashi abubuwa guda biyu ne farko dai ya yi kasaru na biyu kuma ya haɗa sallah ko da yana cikin garin ne ko da yana garin ne kuma shi wannan kasarin ko da kwana nawa mutum zai yi shari'a ba ta ware wa mutum ko kwana nawa bane ko da mutum zai yi wata uku in dai sunan shi matafi ya je garin a matsayin matafi ba ya je garin dan ya zauna bane to zai ci gaba da yin kasaru ne ɗaliban da suke zuwa karatu a wasu jami'o'i ina ganin a yi wajen wata hudu a matsayin fatara a matsayin simista. an gane sun je karatu a wannan garin sunansu matafiya za su ci gaba da yin kasaru ina mata yan wasan gane sannan kuma bayan kasaru din matafiya an ba shi dama bayan kasaru kuma ya hada salloli kun ji mun ce ko da akwai mushakka ko ba mushakka inda sunanka matafiya za ka iya hada sallar azhar da al'asar magarba da isha'i an gane wannan ku Allah ta'ala shi taimake mu idan zai rasa ta hanyar yin kasarin shi kaɗai ne kuma zai rinka rasa jam'i wanda kuma zai bi jam'in koko ya ci gaba da yin to malamai suna maganar cewa yin kasarin ya fi a matsayin matafi wasu na ganin ko da shi kaɗai ne gare ya kasarin saboda ya rayar da wannan suna na kasarin kai akwai masu ganin ba fa wajibi ne manzo Allah ba a taɓa samu manzo Allah ya yi tafiya ya cika sallah ba ba hadisin da ya inganta na fatan gane wannan to da wani wasu ke ganin kamar mazhabar zahiriya da wani kauli na imamu ahmad suna ganin yin kasar wajibi ne amma mafi yawan malamai suna kallon kasar sunna ne mai karfi in mutum yana cikin tafiya misali an gane to kuma sun kawo dalilai wanda insha Allah mun zo tattauna za mu kawo dalilai akan haka hujjoji na wannan na fata yan kwazon gane saboda haka mafi alkhairi dai mutum na cikin tafiya ya kasaro amma akwai masu ganin yin jam'in shi yafi kuka so wannan ra'ayi su sun duba ayin manzo Allah ya ce salatul jama'a afdalu min salatul fazli bi 27 daraja yin jam'i shi yafi in ku matafiya ne ku yi jam'i dukan ku matafiya za ku samu ladan jam'i idan kai kadai ne kai sallan kasaru to kaga kai sallah ba baka samu ladan jam'i ba Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk